an yi wasu mutane a wani gari da suke da rijiya da suke ɗeban ruwa sai aka waye gari duk lokacin da suka zo suka zura gugansu a cikin wannan rijiya sai su jawo igiyan ba tare da gugan ba ma'ana gugar an kunce ta abun nan ya bai dame su sai suka yi tunanin cewa duk yadda aka yi a cikin wannan rijiya akwai wani aljani wanda shi ne ke sunce masu gugarsu idan suka jefa ta suka yi kokarin su nemi wanda zai shiga cikin wannan rijiya domin ya gano musu menene ke faruwa ne a cikin rijiya kowa ya a cikin wannan gari sai aka samu wani mutum ɗaya ya yadda ya amince cewa zai shiga cikin wannan rijiya domin ya leƙo mai ke faruwa amma sai ya ce shi iya da sharaɗi sharaɗin nasa kuma shine waɗanda za su kama igiyar da zai riƙe shiga cikin wannan rijiya ya zamanto ko mutane nawa ne dole sai an samu ɗan uwansa a ciki so a lokacin da aka yi wannan shawari ɗan uwansa baya wajen mutanen suka yi ta bashi hakuri akan ya shiga cewa babu abin da zai faru shi kuma ce a dole sai an samu ɗan uwansa tukunna a cikin wanda za su riƙe wannan igiya haka suka yi hakuri suka je suka nemo dan uwansa dan uwansa ya zama ɗaya daga cikin wanda za su riƙe wannan igiya ana zura shi cikin wannan rijiya iya shiga sai tarar da cewa ashe wani biri ne ke kunce wannan guga idan suka zura ta shikenan sai ɗauko birin sai musu ihu cewa su janyo igiyan su fito da shi sai suka janyo igiyan suna janyowa daf da bakin rijiyan sai suka ga cewa ganin biri a kafaɗansa ya ɗora shi kawai shikenan gaba ɗaya sai suka tsorata suka watse a zaton su cewa ai wannan biri aljani ne dama shi ne ke kunce masu iya sai suka watse gaba ɗayansu suna watsewa shi kuma ɗan uwan nasa nan sai ya tafiya ya ƙi sake igiyan ya san cewa idan ya sake igiyan to zai faɗa cikin rijiyar nan ya halaka saboda sanin yan uwantaka sai ya ƙi sake wannan igiya a darasin da ke cikin wannan labarin shi ne duk yadda abokanai ko kuma wasu mutane suka kewaye ka kana tunanin cewa waɗannan masoyanka ne to ka sani cewa akwai fa lokacin da za su iya watsewa su barka musamman lokacin da ka shiga tsanani a lokacin da ɗan uwanka kuma ba zai barka ba mutane nawa kake alaka da su a kasuwa mutane nawa kake alaka da su a makaranta mutane nawa ne abokananka amma idan kai rashin lafiya waye ne yake zama a wurinka yake lura da kai ko da wannan ba za ka gane cewa ɗan uwanka yana da muhimmanci a wurinka ba annabi musa alaihi salatu wassalam allah zai turo shi annabta sai ce a haɗa shi da annabi harun alaihi salatu salam yake cewa haruna akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri shi yasa Allah madaukakin sarki ke cewa qala sanashuddu abudaka bi akhika za mu karfafe ka mu taimake ka da nan uwanka saboda wanda ba dan uwa ba ba zai taɓa iya yin abun da dan uwa zai yi ba Allah madaukakin sarki ya samu dace bai wa duk wani mara lafiya lafiya